والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روقون الله سبحانه وتعالى يا كرب أمانا وأن صلى تأسبا دمك أي وترينزو sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahuma amin safiyar wannan asabar da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin ya kare mu daga dukkan sharrin da yake cikin sa da yardan Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a shafi na 223 da 223 tambayoyi biyu ne za mu amsa da yardan Allah subhanahu ta'ala tambaya ta farko an gina ta ne akan idan masallatai suka yawaita a gari da masallaci can ga wani can ga wani can ga wani can wanne ne ya dace mutum ya rika zuwa yana sallah a wajen wanne ne ya fi lada abinda ake nufi kenan wanne ne ya fi lada ga tambayar kamar haka ma ita na ce akramakallahu idza ummira masjidun fil qaryati idan aka gina sabon masallaci a ƙauye aka gina sabon masallaci fa halis salatu fil masjidil qadim shin yin sallah a tsohon masallacin afdalu shi ya fi an fil masjidil jadidi ko kuma a sabon masallacin yin sallah a tsohon masallaci na da da ake yi shi ya fi ko kuma yi a sabon masallacin malamai suka ce tafdilu salati ala ahadil masjidai ne fifita yin sallah a ɗaya daga cikin masallatai alal akhar sama da wani yakhtalifu bi ikhtilafi alqurbi ya bambanta ne sakamakon alqurbi kusa kusa kusancinka da masallaci da kuma nisancinka da masallacin idan akwai masallatai da yawa wanda ya fi kusa da kai ka san takun zuwa masallacin kaɗan ne to wanda zai taka ya je masallaci da ya fi nesa da inda kake shi ya fi ka lada amma ba na jam'i ba na takun ladan takun ya fi ka lada wannan zai taka ɗan nan kaɗan kaɗan kaɗan ya je masallaci nan take wannan kuma zai taka taka ya je wancan wancan kuma zai taka ya je wanda ya fi nesa to babu shakka wanda ya fi nesa ɗin nan shi ya fi lada ta ɓangaren taku ɗaya kenan wa kasaratul jama'ati sannan masallacin da gaba ɗaya bai wuce ɗau mutum goma ba to sallah a masallacin da yake ɗaukan mutum talatin arba'in ɗari shi ya fi lada saboda demo masallaci ya fi eh, jama'a demo ladan shi ya fi ina fata an gane masallaci irin ƙananan na bai wuce sahu biyu ba mutum goma mutum ashirin wanda kuma yana ɗaukan mutum ɗari mutum talatin mutum hamsin to wannan ɗin mai ɗaukan mutane da yawa shi ya fi lada a kan mutum ya tsaya inda bai wuce mutum goma ba ƙara ƙananan masallatan nan sannan wa niyyatul musalli da kuma shi niyyan mai sallan takan yiwu kai ka yi sallah a masallaci na kusa wani ya je na nesa amma niyan shi ya je maula ne niyan shi maula ta kai shi to kaga niyan mutum shi ke determinin irin ladan da za a bashi sai wani ya je na nesa ya je wanda ya fi jama'an amma haika ga wanda ya salla a gida a dab da gida masallaci na kusa da jam'i yan kaɗan ya ka samu ya fi shi lada based on menene niyan shi da Allah ne ya san me ya kai wancan can me ya kai wannan nan amma in ba haka ba wai don wannan masallaci sabo ne wancan tsoho ne wanne ya fi lada babu wani bambancin lada inda na jam'i decoration da gina masallaci da masa kayan alatu baya baka wani lada da a ce wai wanda bai da da waɗannan abubuwan a ce wannan ya fi lada don ya fi kaza a'a amma in ya fi tara jama'a to ya fi mai tara jama'a ‘yan kaɗan in ya fi nisa to masu zuwa na nesan su suka fi ladan taku sannan kuma sai a bar wa Allah abin da ke niyan mutum me ya kai ka can na nesan ya sa ka bar na nan kusan Allah shi ya san niyya innamal a'malu binniyat Allah yana sakanta wa mutum sakamakon sa ne wannan ita ce fatawar mu ta farko Fatawar mu ta biyu kuma ta karshe a yau din nan shine fadlu salati fi makka falalan yin sallah a makka falalan yin sallah a makka mai tambaya ya ce akaramakallahu hal sawabu salati fi makka fi makkata kulluha mudha'afun mislu salati fil masjid al haram nafsihi musamman zo Allah sallallahu ce wanda ya salla a masallacin Ka'aba masallacin haram masallacin Makka din nan ladan jam'in sa dubu ɗari ne to shin ana apply din wannan ladan ga dukkan masallatai sauran da suke cikin harami within haramin ko kuma sai mutum ya je masallacin da ka'aban take nan ne zai samu dubu ɗari da akwai wani masallacin misali wanda ya san masallacin bin ladin a nan shari'u mansur ɗan takun kaɗan ne takun kaɗan ne kawai ka je masallacin haram in wannan yana sallah wannan yana sallah makana ji shi yasa su sai an idar da na abin nan suke ta da nasu da mu duba ga su gawai ga kusan bambin ne to shin idan da za ka yi sallah a masallaci ka bi jam'i a masallacin bin billadin za ka samu ikon lada dubu ɗarin kamar yadda wanda ya can a cikin ƙwaryen masallacin haram haka na ma duk inda yake within boundary na harami suna samu wannan ladan ɗarin saboda dukkansu ana kiransu masallatan harami dukkansu ɗin wahal gaba ɗaya kenan tambayar gaba ta biyu wahal iqabu alal ma'asi shi wa mutum ukuba a bisa zunubai mudha'afun suma ana ninninka su fi makkata idan mutum yayi a makka da mutum zai sha ba a nan Najeriya ya je can cikin makka ya sha taba shin abin nan din su su daban-daban ne misali can za a ninka mai goma nan kuma a bar sha ɗaya mun san lada ne ake ninninka shi goma ko alhasanatu bi asharati amsaliha idan mutum ya aikin alheri guda ɗaya Allah yana ninnin kashi zuwa goma goman kuma ya daɗa ninnin kashi zuwa ɗari bakwai ɗari bakwai kuma Allah ya multiply nashi zuwa ga adadin da ba a sani ba amma wanda ya aikata zunubi ɗaya na eh, eh, laifi zunubi ɗaya ake rubuta masa in alada ne goma to shin da mutum zai aikata zunubi a nan ya aikata shi a makka shin na makka za a ninninka masa ko yana nan a ɗayansa shi ne wahalil iqabu alal ma'afi shi yin ukuba bisa zurbai mu ba kun ana ninninka ukuban fi makka idan mutum eh, da yake makka ya aikata zunubansa zunuban ana ninninka su sama da wanda baya cikin makka kama yi tustawa bu alal hasana kamar yadda ake ninninka wato ladan kyawawan ayyuka kun ga gaba biyu ne tambaya malamai suka ce ga amsa a na farko alif kenan fil mas'alati khilafun baina ahli ilmi gaskiya akwai sabani tsakanin malaman ilimi cewa duk wani masallaci da yake cikin makka ana ba inda mutum zai sallan jam'i za a bashi lada dubu ɗarin nan ko kuma dole sai ya zo masallacin da ka'aba take malamai tace eh, malamai suka ce duk da ce akwai sabani amma maganan da tafi karfi fi rinjaye da hujjoji shine annal mudha'afa li ta ummul harama kullahu duk wani masallacin da kai sallan jam'i a cikin makka ana baka lada dubu ɗarin nan ana baka shi sai dai na harami inda ya fi lada jama'a sun fi taruwa a nan so ana baka wani lada bonus saboda yawan jama'a da suke zuwa can sama da masallacin da kai wanda ba nan ba amma in dai a tsantsan ladan jam'i ne ana baka lada dubu ɗari a duk wani masallacin da kai jam'i in dai yana cikin harami bai fita bandrin ɗin harami ba. li'annahu kulluhu yutlaqu alayhi al-masjidul eh, haram duk garin makka ana kiran masallaci da yake na ana kiran shi masjidul haram wanda yake masala masjidul haram wanda yake shari'u masu masjidul haram wanda yake tal'im masjidul duk ana kiran su haka fil qur'ani qur'ani ya tabbatar da cewa duk garin makka ana kiran shi haram haram wasu sunnatu sunna mata tabbatar saboda haka wannan abinda malamai suka tabbatar kenan sai bangare na biyu amma sayyi'atu amma wanda aikata mummunan abu falatu ba'afu adadan la fil haram ba a ninninka masa wato zunubin duk inda mutum ya yi laifi zunubi ɗaya ake rubuta masa ba a ninninka masa la a haram yayi ko kuma a inda ba haram ba wala gairuhu wa innama ba min jihati al-kayfiyya amma ana ninninka mutum ta bangaren irin zunubin da yayi din wani misali a makka shan taba yayi wani zina yayi to kaga ladan mai zina ya fi muni akan wanda ya sha taba kawai ko yayi gulman wani ko ya tsinci wani kuɗi a cikin haram bai mai da su ba ya kashe ko ya je can ya yi bokanci ko ya je musu da wani littafi da zai jirkita aƙida asali ta asali wanda manzo Allah ya bari a gari ah, wa zalika bi ikhtilafi shiddatil ithmi kawai zunubai kawai gwargwadon bambancinsu da tsananinsu su shine ke bambanta tsananin ukuba amma a wajen a rubuta mutum zunubi ɗaya ne amma punishment ɗin yana iya bambanta based on inda aka yi zunubin ga mutum ya je maka ya yi zina a can to tsananin ukubar su gobe ƙiyama ta fi wanda ya yi a nan hakanan da a nan ne misali wanda ya yi zina da mace da wanda ya yi zina da matan makwabcinsa to kaga munin yin da matan makwabcin mutum punishment ɗin a gobe ƙiyama ya fi tsanani amma a zunubin kowa za a rubuta masa zunubin ya yi zina babu bambanci sai dai munin shi munin shi ko mutum da yayi zina da muharramiyarsa yarsa ko yarsa ko kanwansa wannan munin shi din ne shi yasa yake eh, ukuba punishment yake munana wannan shi ne bi sababin jarimati bi sababin zaman sannan ana lura da zamanin da kai zunubin misali wanda ya zina a ramabana ko ya sha giya a ramabana zunubinsa saboda keta hurumin ramadana ɗin daban ne da wanda ya waɗannan abubuwan ba a watan ramadana ba ba a watan ramadana ba ko kuma watanni masu alfarma irin lokacin da ake tasowa da ashura ɗin wannan muharram in lokacin shi kuma mutum zai tajitin ya saba wa Allah sai ka samu punishment in ya fi tsanani based on menene zamani lokacin da aka aiwatar da location ko kuma gari wajen da aka aiwatar place eh? wal haramu sharif wal madina al munawwara da wanda zai je madinatul munawwara shi ma yayi zunubi anan to tsananin shi ya fi muni akan wanda yayi shi ba anan ba saboda ga annabi a garin yana kwance ga sahabai mutum ya je yayi zunubi a can wannan shine amma wajen rubuta zunubin ɗaya ne kawai saboda Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha Allah ya ce a Qur'ani wanda ya aikin alheri za a ninka masa goma kuma man ja'a bis wanda wanda zo da mummuna guda ɗaya fala yujza illa mislaha ba za a saka masa ba sai dai ɗayan nan ɗaya kawai za a saka masa wal ahadisu sahihatu al waridatu fi akwai hadisai da yawa ingantattu da suka tabbatar da wannan laifi in mutum yayi zunubi ɗaya alheri in kai goma za a nimmika maka sai dai kamar yadda muka ce idan ya fi tsanani a wani go ya fi muni a lokaci ko a gari ko a inda mutum ya aiwatar din to shine zai tsananta masa punishment din wannan su ne mu na yau da fatan Allah ƙara rayuwa albarka ya sa a gama da duniya lafiya Allah sa mu wuni cikin amincin Allah da lutufinsa da yardansa a wannan yini na asabar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh